Ta hanyar sanarwar da aka aike wa manema labarai wacce kakakin majalisar CNSP Colonel Mashor Ahmadu Abdurrahman ya karanta hukumomin mulkin sojan Nishar da gwamnatin rikon kwaryar ƙasar suka bayyana farin cikin su game da nasarorin da sojojin fama na ƙasar Mali suka samu a yayin kafsawar da ta ba su damar sake kwato garin Kidal na arewacin ƙasar daga hannun 'yan ta'adda. Cette ville martyre était restée sous le joug des terroristes et leurs sponsors. ya ce wannan gari da aka yi wa ƙawanya a baya ya kasance a ƙarƙashin ikon 'yan ta'adda da waɗanda suka ɗaure musu gindi masu alhakin haddasa tashin hankali a mali da ma yankin sahel baki ɗaya a tsawon shekaru da dama majalisar cnsp da gwamnati na jinjinawa sojojin fama da al'ummar kidal masu yauci da ma al'ummar mali baki ɗaya da suka dage da jimiri waɗanda a ƙarshe suka ba da damar ceto wannan gari Cette grande victoire constitue sans doute un tournant décisif. Ba yau ba masana sha'anin tsaro ke gargaɗi a kan buƙatar kwato garin Kidal daga hannun 'yan bindiga kasancewarsa cibiyar ƙungiyoyin ta'addancin da suka saje da na 'yan tawayen arewacin Mali. saboda haka ake ganin wannan galaba ta sojojin kasar abin alfahari ne in ji ibrahim musa shugaban kungiyar 'yan jarida masu kula da sha'anin tsaro da zaman lafiya rgps ko da yake sabon yanayin da aka shiga abu ne da ke wajabtawa kasashe makwabtan mali su tsaurara matakan rigakafi ana sa ran su waɗannan 'yan ta'adda ko 'yan tawaye sun fantsama sun shiga duwatsu sun shiga daji suna iya su nemi mafaka a cikin sauran kasashe makwabta kamar su algeria kamar su niger ba a rasa ma niger in ta ba da gudunmawa wajen kwato garin ya kamata a ce da ƙasar burkina faso da ƙasar mali da ƙasar niger sun tashi amma wa'annan 'yan tawaye da 'yan ta'adda kohar rago duk inda za su yi tawa a samu a ce an tattare su shine zai sa kwanciyar hankali ta ɗore a cikin ƙasashenmu na nan na yankin sahel garin kidal da ke a kilomita 1540 da bamako babban birnin mali na gab da iyakokin ƙasashen nijar da algeria ya fada hannun 'yan tawaye a shekarar 2014 lamarin da ake dangantawa da bazuwar makamai bayan faduwar gwamnatin kadafi na libya tun daga wancan lokaci shiga garin ta yi wa sojojin mali wuya saboda yadda kungiyoyin 'yan tawaye ke ayyana shi a matsayin matsirar kwatar 'yancin kan yankin azawa kuma alakar da ake zargin sun kulla da dakarun da faransa ta girke a yankin yasa ake daukar abin tamkar wata shiryayya mafari kenan hukumomin mulkin sojan mali da abokan hulɗarsu na wagna suka kaddamar da samame kan garin kidal bayan ficewar sojojin faransa da na minisma daga mali Sule Mummuni Barma, muyar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.